This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshi kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da sahab Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku cewa ana kokarin samar da dawwammamen zaman lafiya a jihar Taraba bayan rikicin da aka samu sai wasu 'yan majalisar dokokin tarayyar Najeriya da ke halartar wani kwas a Chicago da ke cikin jihar Illinois. Za mu ji manufar wannan kwas ɗin. Kana muna ɗauke da shirin rigakafi tambarin lafiya na Jummai Ali sai shirin jaridun da ya ɗauki hankulan jaridun Ghana. Kana mu kawo muku ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran yau alhamis ake sa ran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya ya amince da wani kuduri da zai buƙaci a kawo ƙarshen tarzomar da ake a ƙasar burundi ba tare da kuma tare da wata barazanar cewa kwamitin zai aza takunkumi kan duk wani wadda ke neman hana ruwa gudu a yunkurin neman zaman lafiya a ƙasar hakanan kudurin ya bayyana damuwa kan tabarbarar tsaro a burundi da kuma rashin tattaunawa tsakanin sassan da rikicin ya shafa haka nan gudirin ya yi kira ga duka sassa da rikicin ya shafa su ba da cikakken haɗin kai ga matakan sulhu karkashin jagorancin shugaban uganda yuwari museveni daga nan gudirin ya buƙaci babban sakataren majalisar ɗinkin duniyan banki mun ya gabatar wa kwamitin rahoto kan hali da ake cikin nan da kwanaki goma sha biyar masu zuwa kuma ya gabatar da zaɓi ko hanyoyi da eh, kwamitin zai duba ko majalisar na tura sojojin kiyaye zaman lafiya karkashin majalisar. yau alhamis ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tashi zuwa kasashen tunisia da austria da kuma turkiya kuma batun ya matsin siyasa a syria da rikicin kungiyar isis za su kasance manyan ajandan taron koli da manyan kasashen duniya za su yi taron da za a yi a austria shine zagaye na biyu na shawarwarin kan rikicin da ke yi a syria a sabon yunkuri na shata makomar kasar a siyasance bayan zaman farko da suka yi a wajen ƙarshen watan oktoba a jawabin bayan taro na farko manyan ƙasashen duniya goma sha bakwai ciki har da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai sun amince kan buƙatar gaggauta ɗaukar matakan diflomasiyya domin kawo ƙarshen rikicin da ake yi a siriya hakan nan manyan ƙasashen sun amince da majalisar ɗinkin duniya ta jagoranci shiri da zai kunshi shawarwari tsakanin gwamnatin siriya da kuma 'yan hamayya masu sassaucin ra'ayi da zai kai ga tsagaitauta wuta amma fa har yanzu akwai saɓanin ra'ayi sosai kan wasu batutuwa da suka hada da makomar shugaban ƙasar na wato bashar al-assad to labaran duniya yake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc a myanmar babu musulmi ko ɗaya daga cikin sabbin wakilan majalisar dokokin ƙasar da aka zaba babbar jami'ar musulmin ƙasar unc a takaice ta tabbatar cewa babu ɗaya daga cikin kujeru da ta yi takara da za ta samu nasara Haka nan, wasu musulmi da suka yi takara wato bisa dukkan alamu su ma haƙar su bata cimma ruwa ba jam'iyyar nld ta onson ci ce ta samu gagarumar nasara zaɓe da aka yi ranar lahadi amma bata tsaye da musulmi ko ɗaya ba ta miƙa wuya ga wata ƙungiya ta 'yan kishin ƙasa mabiya addinin Budda wacce take shirin bakanta jam'iyyar a idanun 'yan ƙasar mabiya addinin Budda waɗanda su ne suka fi rinjaya ƙasar. Haka ma jam'iyyar USDP wacce rundunar sojin ƙasar take mara ba wacce take fuskantar mummunar faduwa a zaben da aka yi ita ma bata tsaye da ɗan takara musulmi ba. duk da cewa jam'iyyar NLD ta Onson Suci din bata tsaye da wani musulmi domin ya yi takara ba duk da haka goyon bayan da jam'iyyar take da shi tsakanin musulmi kasar bai ragu ba wata mataimakiyar shugabar jam'iyyar musulma wacce ta so ta yi takara ta fasa bisa shawarar da jam'iyyar ta bata domin kyamar da ake wa musulmin kasar waɗanda ake nuna a zaman bakin haure waɗanda suke neman kawar da addinin budda baki ɗaya. shugaban faransa francois hollande ya ce afirka tana buƙatar ƙarin tallafi daga ƙasa da ƙasa domin tafiyar da ayyukan raya ƙasa saboda rage kwararan bakin haure daga nahiyar. da yake magana a wani taron koli na shugabannin kasashe fiye da 60 da suka halatta daga afirka da tarayyar turai din shugaba hollands ya ce idan ba tarayyar turai ta tallafa wa kasashen ba matsalar kwararin bakin haure inda dubun dubatan mutane suke gudu zuwa turai zai ci gaba shugaba hollands ya lura cewa galibi bakin haure sun fito ne daga kasashen sudan da eritrea game da eritrea ya ce tilas tsananta shugabannin ƙasar su sake hali ya ce babu wanda yake magana kan batun ya ce kasashe da ke ci gaba da zama rassa al'ummanta ƙarƙashin irin gurbin shugabanni waɗanda ba ruwansu taron kolin da ƙungiyar haɗa kan ƙasashen turai ta shirya na kwanaki biyu laraba da alhamis a birnin valenta na ƙasar malta yana mai da hankali ne kan dalilan da suke sa mutane barin ƙasashensu na asali labaran duniya kenan saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to a can jihar adamawa inda wasu kungiyoyi ke kokarin ganin an samu dawwammamen zaman lafiya bayan rikicin da aka yi a wani bangare a jihar ga ibrahim abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoton to sai dai kuma wani yunkuri na sha kan wannan lamari ne ma yasa yanzu haka cibiyar ka fahimtar juna tsakanin al'umma ta Taraba Peace Initiative da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu yunkurowa domin wayar da kan al'umma bishop charles yohana da ke zama shugaban cibiyar ya ce abin takaici ne ma yadda wasu 'yan siyasa a jihar ke faraba kawunan jama'a domin cimma bukatunsu kabilunmu da kuma adinanmu guda biyu wanda muka fi sanin su eh, a nan taraba tun da shekara da shekaru aru-arun da suka wuce muna zaman tare zama mu lafiya a taraba kowane gida akwai musulmi akwai krista faɗan addini mu wannan abun ba mu saba da shi ba a nan taraba abin da muka gani yana faruwa shine shi siyasan nan musamman siyasa da gaba siyasa da kwace cewa dole ni sai na yi don lokaci na ya gabato mm. idan lokacin ka ya gabato Allah zai baka iko mulki Allah ne ke bayar amma shi ko Sheikh Muktar Abubakar Bali sakataren kungiyar Izala reshen jihar Taraba wanda har ila ma shine na'ibin limamin masallacin Juma'a na Muslim Council na ko danganta lamarin nema da rashin samun shugaba na gari dole ne ya kamata a ce Taraba ta samu ainihin wato shugaba shugaba mai hangen nesa shugaba wanda yake ba zai nuna bambanci a gefen kabilu ba ba zai nuna bambanci a gefen addini ba ka wannan shine muke kira shi kansa su kansu masu mulkin din su yi ainihin abinda su su yi abin ainihin wato masu mulkin kwarai suke yi sun ainihin wato samu haɗin kan jama'ar su don wannan jiha kuma ta zauna lafiya. Yankin kudancin jihar musamman ma Okare ya yi fama da tashe-tashen hankula to ko ma me ke sa hakan? Mr. Benjamin Bako da ke zama shugaban kungiyar haɗakan al'ummar jikuma a Najeriya ya ma bayyana dalilan waɗannan rikice-rikicen da ma hanyoyin magance su. A daina nuna bambanci addini ko yare. Amma don ka samu mulki kawai ko kai kirista ne ka kwashe duka 'yan wanka da su mabiyan addinin ka kasa. Musulmi kuma suna zaune a wurin. Sautari dai hatsanin siyasa a jihar kamar rikide ya koma faɗin kabilanci ko na addini kamar yadda ya faru cikin kwanakin nan. To kuma 'yan siyasar jihar ke cewa ne sanata aisha juma'a alhassan ita ce kotun zaɓe ta maida kujerar gwamna a jihar wanda sanadiyarsa ne ma aka samu rikici a garin ukari ta komi ka ne ma ga al'ummar jihar kamar haka abin da amincewa da wani. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To an gaishe ka Malam Ibrahim kafin mu ci gaba a shakata da wannan. gari a rahimu shirai dare janna shi yayi rana ya ɗan adam mai wuyan gane hali oh, oh, adam mai wuyan gane hali wata ran mutum ai yakan muna nama wata ran mutum kai ga kan mauna nama ran mutum ai yakan daɗa dama wata ran mutum kai ga ke daɗa dama o dan adam mai wuya gane hali o o bil adam mai wuya gane hali yanzu haka dai wasu 'yan majalisun dokoki daga tarayyar najeriya da suka hada na jihohi da na tarayya suna halartar wani kwas a birnin chicago nan a nan amurka kuma na samu zarafin zantawa da wasu daga cikinsu kamar shugaban kwamitin yaɗa labarai da hulɗa da jama'a honorable abdulrazak namdans inda na ce masa ko ina tasirin wannan kwas ɗin da suke yi ga ayyukan majalisa idan sun koma gida eh, insha Allah wato bayan cewa muna aiki da za koya yadda ake aikin majalisa dole ne kai in kana aikin majalisa akwai shugabanci a cikin tafiya ɗin shine dole ne a koya maka yadda za ka zana da jama'a yadda kuma za ka iya tafiyar da haikin naka na majalisa na yadda za ka yi abin da a turanci ana kiranta oversight function ma'ana a ministry da ya kamata kuna bi kuna duba ayyukansu ya suna yin daidai akwai kurakure akwai yadda za ku taimaka wadda dokoki ne za ku yi su samu su samu ci gaba a cikin tafiya to shine wannan abin da aka koyar mana to ba mu kaɗai ba ne daga kasashe da yawa duka aka zo ba daga najeriya kaɗai ba kasashe da yawa akwai mutane daga wasu kasashe a amerika ma mutane da yawa suka taho a muka to wannan abin gaskiya mun amfana mun san cewa bayan muna aikin doka kowa za mu biya da za mu gudanar da mulki da za mu taimaki shi baba buhari da za a ci gaba da cin burin mulki abin da ya saba. to shi ma kakakin majalisar dokokin jihar kano na wani kabir alhassan rorom na halartar wannan kwas din kuma na tambaye shin ko akwai wani abu da ya koya baya ga abin da su koya cikin aji ganin cewa ba 'yan Najeriya kaɗai ke halartar wannan kwas ba daga kasashen duniya ne daban-daban? Eh to alhamdulillah kamar kullum akan ware awa ɗaya da rabi zuwa biyu domin kowanne ƙasa misali mu da muka fito da ƙasashen ƙasar Najeriya musamman Afirka za a haɗa ka da 'yan majalisu waɗanda suka fito daga gabashin Turai ko tsakiyar Turai a haɗa ku kuma kamar ni ɗin an haɗa ni da shugaban majalisar dokoki ta Australia da kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan majalisu na waɗanda suke majalisar tarayya ta america wadda house of representatives na america wadda a wannan kwamiti mukan share ɗan ideas irin abubuwan da muke gabatarwa a majalisunmu na jihar kano da kuma su yadda suke gabatar da nasu to wannan ana yi domin kowa ya yadda kowa yake da kuma kowa ya hanyar da zai bi ya kara ma ɗan uwansa ilimi abin da ka sani ka sani kuma yadda muke gudanar da dokoki yadda suke kusan al'amuran kusan duk ɗaya ne illa dai kawai shi gaban da suke da shi kusan ya fi namu saboda sun sami suna cin bisin kansu sakamakon mu muna da matsala da abubuwan da suka tashi maka akasari 'yan majalisu na jihohi ba mu da cin gashin kanmu To ma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa ne na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma yanzu agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha biyu da dakika shida. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin yi wa yara allurar rigakafin cututtuka musamman na ciwon shan inna da ake ƙoƙarin kawar da ita kwata-kwata. Da Nasiru Yakubu Birnin Yaro da irin tanadin da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili. A jihar Neja an sami kammala zagaye na bakwai na allurar rigakafin cutar shan inna a cikin wannan shekara ta 2015, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Ko da yake dai an gudanar da aikin cikin nasara amma sai da jami'an kiwon lafiya suka haɗa da yin kalamai na hikima wajen janyo hankalin iyaye a wasu wuraren kafin su bari a yi ma yaransu rigakafin a sakamakon bayanan da suka ji na cewa an cire Najeriya daga cikin jerin ƙasashen da ke fama da cutar ta polio. Kamar yadda daraktan kula da sashen polion a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Dr. Aliyu ya bagi shehu ya bayyana. wasu za a ah, to mun ji cewa an gama polio kuma me yake kawo ku ba sai muka ce ai ba wai wai an gama polio gaba daya ba ne an da ce mu cikin kasasu da suke da atsarin polio saboda haka kuma ba za a ce gidanka saboda an ga gidanka sharere ba za ka ce ba za ka tsaftace shi ba ai sai mun dauki kamar shekara biyu aka muna wannan dan gangamin da muke yi saboda haka eh, muka fadaka masu da kai cewa tun da aka ce an gama polio ba wai an sai da bada alluran ba in fa yanzu ma shine za a bada alluran saboda ko mun sai da na gangamin kasan akwai na wata-wata shi ma akwai polio din a ciki. Duk da yake dai Najeriya ta kai ga wannan matsayi mutanen da cutar ta shan inna ta yi wa illa sun ci a yanzu ne fa ya kamata a tashi tsayi wajen aikin rigakafin Malam Awal Ahmad ɗan jarida kuma shugaban ƙungiyar mutanen da cutar shan innan taima illa a jihar Niger ga abin da yake cewa. A gaskiya ba zama za a yi kawai ba, sake ɗaura sabuwar ɗamara za a yi ta yaƙi da ita wannan cuta domin ko ba komai akwai masu shigowa zuwa Najeriya daga waɗansu ƙasashe akwai 'yan Najeriya da suke fita daga ah, cikin najeriya ɗin zuwa waɗansu ƙasashe to saboda haka kaga duk mai hannu ko masu ruwa da tsaki cikin yaƙi da cutar shan inna yanzu ne kamata ɗaura ɗamara a jajirce a ga cewa yadda aka hau kan wannan daftari na cewa najeriya ba ta cikin kasashen da suke fama da ita wannan cuta to a ɗore a kan hakan amma ku kun gamsu da yadda ake tafiyar da aikin rigakafin tsakani da allah ba mu gamsu ba domin akwai jihohi da dama da yake ana algusu a aikin nan kuma wannan jihohin su suka fi kowace kowaɗanne jihohi da ake da su a ƙasar nan fama da ita wannan cuta kai ko a munan jihar neja idan za a yi tsakani da allah akwai inda ake wojiyo da wannan aiki saboda kaga kamar yadda na ce dole ne masu ruwa da tsaki a tashi tsaye haikan a ga inda duk ake samun barazana daga ita wannan cuta to a tabbatar da cewa an yaƙe ta fiye da kima kuma irin waɗanda ake ganin cewa suna da taurin kai ko waɗansu eh, ko kuma rashin fahimtar al'amari to a tabbatar da cewa fa abun yadda duk suke zato ba haka ba ne. Malam Awal Ahmad shugaban ƙungiyar waɗanda cutar polio ta yi wa illa a jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, a jihar Bauchi an ƙara faɗaɗa wayar da kan al'umma ne bisa mahimmancin karɓar rigakafi ga ƙananan yara. Taron wayar da kan ya haɗa da dukkanin masu ruwa da tsaki domin samun nasara. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da ƙarin bayani game da yadda taron ya gudana. Batun wayar da kai game da cutar shan inna da sauran rigakafin yau da kullum ya sa ƙaramar hukumar Bauchi tashi don neman yadda za a shawo kan matsalar da aka fara fuskanta na ƙarancin masu karɓar rigakafin. Alhaji Ɗanburam Aliyu Misau jami'in wayar da kai akan rigakafin polio a unicef da sauransu a karamar hukumar bauchi shi yasa muka mai da hankali akan mu zo mu zauna da shugabannin anguwa iyayen ƙasa na wannan kewayen mu tattauna da su mu ji menene matsaloli ne kan akan abin da ya shafi rigakafi na yau da kullum me ya kawo aka samu ci baya akan rigakafi na yau da kullum kasancewa mu zauna da su masu anguwanni a nan jiya mun tattauna sun gaya mana abubuwan da ya kawo ci baya a rigakafi na yau da kullum sai muka ga ya dace ƙara faɗaɗa wannan al'amari zuwa yau kira dukkan waɗanda waɗanda ya kamata mu kira mu kira matanmu da suke shiga gidaje mu kira dukkan shugabanni na anguwa da matasa mu zauna a ƙara wayar da kan al'umma a shiga gida-gida domin a sanar da su cewa gaban da ake ciki ban matsala da aka fara samu ne lokacin da Allah ba mu iko a jihar nan muka samu alfarma da gwamnatin tarayya aka ba mu teaching hospital gwamnatin jiha sai ta ba da specialist ya koma teaching hospital sai aka yi relocating wato aka dawo nan a matsayin yana ɗaya daga cikin asibitin na gwamnatin jiha to bayan sun gama an koma permanent site din su ita gwamnatin jiha ta koma specialist din sai su aka dan rufe da aka rufe kuma duk yawancin matan karkara nan suna zuwa kofar ranne to kofar da ake zuwa mu mun je mun ne aikin sai ka je ka samu mata kusan sama da 200 sun je rigakafi wasu masu masu ciki masu juna biyu sun je su au ayyukan yana yawa kasancewa su matan nan ba su gane cewa an zo da yanzu an bude asibitin nan ana ana rigakafi ba sai ga ya dace a matakin mu mu zo mu zauna mu shiga lungu-lungu da gidaje mu kira waɗanda ya kamata waɗanda za su iya sanar da sakon nan isa kan mutane inda ya dace a je mu zauna da su mu tattauna mu ga kuma ya za mu shiga cikin anguwanninmu da gidajenmu da duk makwabtanmu mu gaya musu cewa ga abin da ake ciki a wannan asibiti don asibiti ne mai tarihi asibiti ne wanda kowa ya san shi tashin babe kowa ya sani wanda haifaffen jihar nan ne ya san tarihin tashin babe to a hukumance kuwa idan mu abubuwan da muke a hukumance na tallafi muna amfani da abubuwan da ya zo mana ne na ayyuka su na asibiti idan mu ga ayyuka na baya yau da kullum target ɗinsu su abin da aka kayyaje musu ba sa yi wata rana za a zo lokacin da za a ce to asibitin da matan da ba a samu abin da ya kamata a sakamanta gwamnati da partners waɗanda suke taimakawa za su daina taimako in so za a mai da ma'aikata zuwa wani wanda ba mu fata haka ya faru Allah ya da amma bisa ga haɗin kai da muka samu daga mutanen anguwa da shugabannin anguwa da masu anguwanni mun tabbata daga yau daga wannan karin mun tabbata za a samu fiye da abin da ake tsammani in Allah ya da mata da muka kira su a nan BCM dama muna da su a karamin hukumar Bauchi waɗanda muke aiki da su muna kiransu voluntary community mobilizers muna da guda 150 kuma mun raba su a kowane ward muna da supervisors su guda 16 kuma mun raba su kowane ward waɗanda in muka tashi irin rigakafi na yau da kullum ko rigakafi na gida-gida sukan shiga su wayar da mata kan mahimmancin rigakafi na yau da kullum da kuma rigakafi da ake bi na gida-gida sai muka ga ya kamata mu kira su da kuma su anguwanni saboda ku ku san su su ma su san ku san mahimmancin ku kuma ku san mahimmancin su akan da abin da suke duk mu haɗu mu gauraya mu ƙara kan junan mu ilimi yadda za mu ga cewa mun ci nasara abin da ake a cikin asibitin nan ya dawo in Allah cikin hukuncin ubangiji saboda haka ina jawo hankalin masu anguwanni ina jawo hankalin shugabanni ina jawo hankalin dukkan mutumin da ya cancanta na wannan abin ne Allah mu koma gidajenmu mu koma anguwanninmu mu koma masallatanmu mu koma wajen hutawanmu mu koma ga iyalanmu mu sanar da su ayyukan da da ake asibitin nan wanda da aka ce an mai da shi kofar ran da karban haihuwa da rigakafi na yau da kullum da sauran abubuwa na masu ciki an dawo da shi su ci gaba da yi nan da idan Allah za a ci gaba da yi Alhaji Danburam Aliyu sauke na. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Bahaushe kan lafiya uwar jiki kana sinadarin ci gaban tattalin arziki cikin al'umma. Wannan ne kuma yasa hukumar lafiya ta duniya mayan kasashen duniya da asusu asusu daban-daban ke ta kai da kawowa ganin cewar an kawar da watan nan da ke barazana ga yara manyan gobe. Misali allurar rigakafin polio don kare yara daga cututtukan nan guda shida masu kisan yara da gaggawa a Najeriya da sauran kasashe masu tasowa. Kai ma da lada wagga babbar hidima. To amma ka san wai rashin tsabtar muhalli da ta jiki duka suna taimakawa ga yaduwar kwayoyin cutar polio in baka sani ba. to yanzu ɗau mataki ga haka muhallin kai zantsam jikinka da na iyalanka duk su zan tattattas kayan amfanin gida su zan kwal kwal kwal in masu allurar rigakafi sun zo gida ka zan yarda da yaranka duka tabbatar da an kowa ga manzalin shekaru ta haka ka kaucewa nan naɗewar yara cikin gida kamar tabarmi don haka tsaftar jiki da muhalli da ba da yara don rigakafi su ne garkuwa ga polio lalle rika mu rika mu tabbatar da yaran mu ba shanyayye. Abin da ya sawwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai alli ke gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya. To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na labaran da suka ɗauke hankalin jaridun Ghana. tare da baba ya ko makeri za mu fara shirin jaridu ne ga jaridar da chronicle wacce ta kano labarai mai cewar an kammala yarjejeniyar sayar da ma'aikatan wutar lantarki ta kasar ghana mai yawan ma'aikata dubu shida jaridar ta ce a cikin watan janairu shekarar dubu biyu da goma sha bakwai ne za a mika ma'aikatar ga kamfanin wato concessionaire wacce za ta tafiyar da ma'aikatan wutar jaridar ta ce shugaban hukumar muradun karni na ghana ke safu shine bayyana wa manema labarai haka a wani taron yan jarida a ƙarshen mako owura safu ya ci gaba da cewar ana samun karuwan bukatun wutar lantarki ta kashi goma sha biyu kuma hakan zai tilasta gwamnati zuba jarin dala biliyan takwas zuwa biliyan goma sha biyu nan da shekaru goma masu zuwa don haka gwamnati kaɗai ba za ta iya tattara wa'innan makudan kuɗaɗen ba jaridar da chronicle ta ci gaba da rawaito bayanin shugaban muradun karnin Oura safu, inda yake cewa wannan dalili ne ya yasa hukumarsa ta ba da shawarar cewa a mika ma'aikatar wutar lantarkin ga kamfanin concessionaire ita kuwa jaridar daily graphic ta rawaito yarjejeniya da kungiyar likitoci ta kasar ghana ta kulla da gwamnati inda jaridar take cewa bayan watanni da aka shafe babu ga maciji tsakanin likitocin da gwamnati bangarorin biyu su amince akan wata yarjejeniya na tsarin aikin likitoci jaridar daily graphic ta ce ministan daukar ma'aikata da harkokin kwadago haruna idrisu shine bayyana haka a wurin wani taron yan jarida wanda gwamnati ke shiryawa hukumomin ta lokaci lokaci a jiya a birnin accra ya ce wannan yarjejeniya ta gindaya yanda za a ɗauki sababbin likitoci da kuma ba su ƙarin girma. Jaridar Telegraphic ta ce da yake ci gaba da bayani Haruna Idrisu ya bayyana farin cikinsa akan wannan matsalaha da aka cimma. sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta rawaito matakai da hukumar harkokin kwadago take dauka na rufe duk wata ma'aikata da take daukar ma'aikata ba da izini ba in ji mukaddashin shugaban hukumar harkokin kwadagon Brema Dauda a cewar sa dai wayannan ma'aikatu da ba su da izinin aiki suna ci gaba da damfara mutane da suke nema abin yi a cikin kasar jaridar Ghanaian ta kara da cewa Mr Dauda bai bayyana lokacin da hukumar sa za ta fara wannan aiki ba sai dai ya ce dole ne a inganta sashin daukar ma'aikata don haka hukumar sa za ta yi aiki ba sani ƙur'ani ba sabo jarida ta ce mr dauda ya ci gaba da bayani yana cewa kafin ma'aikata ta iya ɗaukan ma'aikata ya kamata ta samu rajista daga hukumar rajistan kamfanoni na ƙasa kuma ta kasance tana da daraktoci biyu ko fiye da hakan Idan ka leƙa jaridar Deliga za mu ga ta rawaito labarin siyasa inda jaridar ta ce an ɗaure wasu mutane guda hudu na saba da mutuwar wani dan babban jam'iyyar hamayya ta NPP a mazaɓar Aswasi a birnin Kumasi mai suna Abubakar Sadiq ciki har da ciyaman jam'iyyar a mazaɓar da ake kira Isaac Birnya, kuma za su sake bayyana a gaban karamin kotun gundumar Asukwa a birnin Kumasin a ranar da hudu ga wannan watan Nuwamba. Jaridar ta ce sauran waɗanda aka ɗaure kuwa sun haɗa ne da Hajiya Wasila Garba da Usman Isa da kuma Alhassan Isa Jaridar Deliga ta ce wasu mambobin jam'iyyar hamayya ta NPP su ne suka kashe wannan ɗan taliki mai suna Abubakar Saddiq a wani rigima da suka yi a ofishin jam'iyyar da ke mazaɓar Aswasi. Cewa Sadiq da wasu jama'an shi sun yi barazanar taɓa lafiyar shugaban jam'iyyar na mazaɓar da ake kira Isaac Brinya. To nan ne fa shi kuma Isaac Brinya ya tattara majiya ƙarfi suka kawo wannan hari da ya sanadiyar mutuwar Abubakar Saddiq. mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Suna magana da lawali mai kemis tsalle gudu local government jihar Sokoto, Najeriya. Ina kira ga mai girma shugaban ƙasar Najeriya, Janar Muhammadu Buhari. Daya, yi ƙoƙari ya dawo muna da tsarin nan na tsohon shugaban ƙasar najeriya umaru musa yar adua ya yi na yaki tafkin kogin neja muna son a taimaka a yace muna wannan kogi domin jirage su rika zuwa suna sauka a lokwaja domin mu ma mu samu wannan albarka ta tekun Najeriya. Ya Muhammadu Buhari ka taimaka mana da wannan bukata tamu Assalamu alaikum muryar Amurka mai magana Yusuf Tela mai hula. Dan Allah ina kira ga sabon ministan watsa labarin Najeriya karkashin jagorancin janar Muhammadu Buhari. Dan Allah ka taimaka ka farfado mana da rediyo Najeriya Kaduna. Hakikanin gaskiya rediyo Najeriya Kaduna ya yi shiru ba mu jin shi arewa kamar da muke ji daga baya. To ma da kafin mu karkare mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. yawa Alhamis sake tsaron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya baki ɗaya ya amince da wani kuduri da zai bukaci a kawo ƙarshen tarzoma da ake a ƙasar Burundi da tare da yin barazana cewa kwamitin zai aza takunkumi kan duk wani wadda ke neman hana ruwa gudu a yunkurin neman hanyoyin samun zaman lafiya a ƙasar. hakanan kudurin ya bayyana damuwa kan tabarbarewar tsaro a burundi da kuma rashin tattaunawa tsakanin sassa da rikicin ya shafa hakanan kudirin ya yi kira ga duka sassan da rikicin ya shafa su ba da haɗin kai ga matakan sulhu ƙarƙashin jagorancin shugaban uganda yoweri museveni Yau Alhamis kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tashi zuwa kasashen Tunisia da Austria da kuma Turkiyya kuma batun yamutsin siyasa a Syria da rikicin kungiyar IS za su kasance manya a ajandar taron koli da manyan kasashen duniya za su yi. Taron da za a yi a Austria shine zagaye na biyu na shawarwari kan rikicin da ake a Syria a sabon yunkuri na shata makomar kasar a siyasance bayan zaman farko da suka yi a wajajen karshen watan Oktoba. A Myanmar babu musulmi ko da mutum ɗaya daga cikin sabbin wakilan majalisar dokokin ƙasar da aka zaɓa. Babbar jam'iyyar musulmin ƙasar a taƙaice da ake kira UNC ta tabbatar cewa babu ɗaya daga cikin kujeru da ta yi takara da za ta samu nasara. Haka nan wasu musulmi da suka yi takara bisa dukkan alamu su ma haƙar su bata cimma ruwa ba. jam'iyyar nld ta onson su ce ta samu gagaruman nasara a zaben da aka yi ranar lahadi amma bata ta da musulmi ko da mutum guda ba ƙarƙashin inuwarta. Shugaban Faransa Franco Olan ya ce Afirka tana buƙatar ƙarin tallafi daga ƙasa da ƙasa domin tafiyar da ayyukan raya ƙasa saboda a rage kwararar baƙin haure daga nahiyar. To madalla yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da rana a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na Jummai Ali na sai bango ya tsage. yanzu a madon kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sahab imam aliyu wanda ya tallaba min domin gabatar da shirin da cuba hiro ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu wato injiniya jimmy ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an jima ku. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.